daren 25 ga watan zulhijja hijira na da shekara 1434 daidai da 29 ga watan oktoba shekara ta 2013 wannan shine kasar na 164 daga cikin jiran karatu karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri idan jama'a basu manta ba muna ƙarƙashin alfasul sadis wato fasli na shida wanda yake magana dangane da fiqhu sira min ghazwati hudaybiya ila nihayati ghazwati mu'ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tun daga lokacin da ya je yaƙin hudaybiya har zuwa lokacin da annabi ya yaki turawan ƙasar italy wato yaƙin da aka fi sani da yaƙin garin mu'ta to sa'an nan mun shiga almabahathul awwal babi na farko wanda yake bayani dangane da fiqhu sira fi ghazwatil hudaybiyya wato darussan da ke karkashin ko kuma tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin yakin hudaybiyya da kuma irin darussan da ke karkashin wannan yaki mun dai ji cewa abin da ya sababa wannan yaƙi shine mafarki ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi a daidai lokacin da shi da sahabbai suke madina lokacin makka ba za ta shigo gare su ba amma kuma za ta shigo to sai dai cikin tashin hankali amma sai mafarki cewa gashi shi da sahabban shi sun shiga cikin garin makka har suna ibada ta umara ko ta aikin hajji a cikin aminci da lumana da ya gaya wa annabi da ya gaya wa sahabbai wannan suka yi farin ciki kwarai da gaske annabi ya fita wannan yaƙi a cikin watan zulqa'ida shekara ta shida bayan hijira ya nemi larabawan ƙauye da ke kewaye da ainihin madina daga cikin musulmi su taho a yi wannan tafiya da su to sai dai kai co ba su ansa ba duk da musulmi ne su sai annabi ya ƙara dogaro ga allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi da ainihin sahabban shi sai suka fita zuwa wannan umara suka ainihin yi wa dabbobin da za su yanka alamomi so kama hanya suka tafi kuma suka sanya ainihin tufafi na ihrami sai dai mutanen makka sun samu labari annabi kuma ya ji a jikin shi cewa mai yiwuwa labari zai isa gare su don haka sai ya yi marmaza ya aika da wani ya je jiye mishi ko mutanen nan suna da labari ile kuwa ashe sun samu labarin tahowar shi kuma har sun yau gayya sun fito bayan gari sun tare annabi ya ji labarin haka ya zauna ya shawarar da sahabbai kuma sahabbai suka bayi shawarar cewa mu muna ganin tun da dai umara muka fito ba mun fito yaƙi ba ne to mu ci gaba a matsayin umara ɗinmu amma tun da mutanen nan sun tare hanyar shiga gari mu sauya hanya mu bullo ta wata hanya kawai sai dai su ji mu aune a cikin garin makka annabi farin ciki da wannan shawara wadda dattijan sahabbai abubakar ne siddiq na daga cikin jagororin wannan shawara haka kuma abin ya faru nabi sallallahu alaihi wa sallama ya jagorancin sahabbai suka ainihin shiga surkukin hanya suka ainihin fita sai ga su a hudaybiya suna isowa hudaibiya sai suka tabbatar da cewa to in allah so kan makka sun shige ta to amma a daidai lokacin kuma sai labari ya zo musu cewa ai lallai mutanen makka sun samu labarin cewa sun iso hudaibiya na haka mutanen makka suka fara turo mutane ɗai su ji cewa me ke ta faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya iso gare su cewa dai i umarar ce annabi ya taho bai zo da nufin yaƙi ba amma duk da haka bayan doguwar tattaunawa da murasalat wato correspondence aka ringa aikawa shi ya aika su su aika da dai aka kwana akan cewa za a turo wakilinsu da za a yi zaman sulhu suka turo wakilinsu aka zauna aka yi zaman sulhu wanda ke cike da murdiya da zalunci da rashin adalci abin da nake ƙara nuna musulmi dangane da yakin hudaybiya shine duk inda addinin musulunci ya taso za a yi muku murdiya irin wannan za a yi muku danniya kuma allah zai jarabta ku ne ya ga shin za ku iya daurewa sannan kuma a daidai lokacin iliminku da hankalinku ko kuma jahilcinku da wautarku za su rinjaya kamar yadda kullum na rinka mana misali on several occasions in the history of our propagation to the sunnah to the way of the salafism a cikin gwagwarmayar da muke yi mun fuskanci irin wannan mudin nan a nan garin da wasu garuruka makamantan haka ku tuna lokacin da aka kama mana masallaci aka rufe a tudun wada a wannan lokacin an haɗa kai ne da 'yan ɗariƙa da 'yan uwanmu 'yan ƙungiyar izala da 'yan shi'a da fadar sarkin zazzau abinda ake tunani a lokacin shine za mu tashin hankali sai a amfani da wannan damar sai a fito a yaƙe mu cikin masallaci waɗanda suka rufe masallacin nan ga suna lissafa su daga cikin mutanen anguwa kuma dattawan anguwar ne waɗanda 'ya'yansu ne suke da masallaci amma asalin faɗan da ni albani suke yi amma ba su da hujjar da za su yi faɗa da ni don ni ba ɗan tudun wada ba ne ni ɗan muciya ne ‘ya'yansu ne suka gayyato ni na amsa gayyata kuma na zo <clears throat> ba yadda za su yi <clears throat> su iya faɗan don haka sai faɗan ya koma tsakanin su da 'ya'yansu su ba su lura ba sun rufe masallaci shikenan sai na koma na masallacin kawai na ci gaba da karatu to sai zama bukatar su bata biya ba fama rabi hatti tuho. su abinda suke so eh, ya za a yi musu maganin albani din nan tun da dai a karance sun kasa maganin shi to ya za a yi a hukumance to sai suka ji a ah, ya ci gaba da karatu shi kwana biyu daga cikin iyayen nasu sai aka samu natsatsu sai suka ba da filaye da wurare cewa in dai karatu ne da sallah a dawo a ci gaba da yi muka ce masha Allah aka ci gaba da yi to sai kuma abu ya dame su gari ya ɗauka sun rufe masallaci gari ya gano cewa sun rufe masallaci kuma suna nufin za su mai da masallaci kemis a duniya ba a taɓa jin inda musulmi suka mai da masallaci kemis ba ya ka sa musu ido suka rasa yadda za su yi abin duniya ya dame su wai sai aka ce wai a zo ofishin 'yan sanda a yi sulhu na ce to ni ba wanda yake rigima da ni masallaci na yana nan lafiya lau muna sallah a muciya so sulhu ne tsakaninku da 'ya'yanku ku je ku zauna wani kaskanci ya wuce a ce ku 'yan shekaru 70 kuna da fada da 'ya'yanku 'yan shekara 28 a gaban 'yan sanda ai kaskanci ne wannan cikinan aka zo wurin sulhu sai ga idanuwan 'ya'yansu 'ya'yansu suka wakilta ni to in je in wakilce su na ce a'a ba zan iya wakilta ku ba saboda ni ba a rikici da ni don ni masallaci ko makaranta sai in nawa ne gumina ba haka ba bana abin nan so ku ne da masallaci ku za ku je ku rikici da iyayenku amma tun da masallaci kun ce kun wakilta ni to ni fatawata ita ce ba a son masallacin tun da ya zama na rigima ba a so suka ce sun amince saboda haka da aka je aka zauna gaban 'yan sanda kalmar da na faɗa musu kenan akan masallaci ake rikici aka ce eh, ni ce to mu ba masu to sai kuma 'yan sanda jikinsu ya sani to ya baka an ah, ce ba masu ai ba dole ba masu shikenan shikenan rikici dai ko to ba masu shikenan magana ta kare aka ce eh to sai shi wancan ya ce ya malam zai ce ba a masallaci sai ni ce ɗakin uwata ne shikenan sai na tashi na tafi shikenan sai kuma jikinsu ya sanyi sai suka zo suka rasa yadda za su yi ga masallacin nan yau shekara goma sha a rufe to kun gani da yake allah sami uddu'a ne ana nan sai uwar ɗaya daga cikinsu da ta sake ba da fili muka zo mai taro mai sisi shi nan an gina masallaci ga wancan ƙarfi mu kuma ga namu to shi yasa kullum matasa inda za su ji shawarar me ya kamata za su ga kaskanci kam za su ga wulakanci kamar yadda sahabban nan sun ga kaskanci sun ga wulakanci amma sun samu izza daga baya na'am abin da ya same mu a tudun wadadin ke mun ji ba daɗi mun ga kaskanci to amma mun samu izza a yau dun muciya ba masallaci mai yanci irin namu a yau duk tudun wada ba masallaci mai yanci irin namu a yau duk nan yankin tukur-tukur da tudun jikun ba masallaci mai yanci irin namu waɗannan da suke faɗan nan da mu har yau babu ƙwaya ɗaya daga cikinsu da ya mutu suna nan allah basu da rai kuma ya ƙasƙantar da su to wannan shine abin da kullum muke gaya wa matasa idan kuka fara da'awa za su zo su neme ku da stresses fitintinu ta takura ku abinda ake so so ake tsace touch their button ku tsokale su ku yi kaza ku faɗi kaza in kuka rabu da su kuka ci gaba da karatu kun kasa gane formula ne karatun ne ke bata musu rai don kuka ci gaba da karatun fitina kuma ku ki yadda a yi amma karatun a ci gaba da ku ƙin fitinar shi kenan sai ku ga sun kunyata abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wasu habbai kenan wani wulaƙanci ya wuce a ce mutumin zariya misali ya bar zariya shekara biyar ko goma ya samu damar isowa zariya daga Legas misali sai da ya zo daidai UTE din nan ya hangi zariya tsaf sai kuma a ce mishi ba zai shiga ba akwai wulakanci a ciki shi sa kaji mutane irin su umar suka ce a ah, mu ba musulmi ba ne su ba arna ba ne mu ba kaza ba ba kayan mafarki ba manzo Allah ya ce duk gaskiya ne amma ban ce muku za a shiga bana ba kuma na ce muku aminina za mu shiga cikin lumana yanzu muka shiga aka yi tashi hankali kun ga ba mu yi daidai da ayar ba ku yi haƙuri aka koma shikenan mun ji yadda takaddar yarjejeniyar ta zaluncin da suka rubuta da kansu suka dawo suka zo suka ce a wargaza ta wanda duk zai musuluncin ya zo ya yi haka ya faru 2011 a lokacin da 'yan sanda suka haɗa kai da 'yan siyasa suka kama ne a lokacin zatansu shine za mu ta da ƙayar baya sai muka ce a wannan ba ita ce karantarwar mu ba amma za mu dilin da su da ilimi za su gane eh sun taɓo masu karatu sai muka ce a tafi kotu a tafi gidajen jarida a tafi intanet a ta rubuce-rubuce kafin kwana bakwai sai ga kowa daga cikinsu yana cewa shi ba ruwan shi to ga mutum a ɗaure kun kama shi kuma kowa ya ce shi fa ba shi ba ne sai aka rasa wane ne saboda an yi dilin da su da yadda ya kamata abinda muke kira da matasa kenan duk inda kuka fara da'awa kar ku sake a yi fada idan suka tsogale ku suka nemi su hana ku wani abu ita gwamnatin kasar tana da provision na kana da yancin kai addinin da ka ga dama ba wanda zai determine maka addini ko aƙida ko yaya ya kamata babu da haka kowane ne sai ka maka kafiri a kotu in ka maka shi a kotu shikenan abu na farko da kotu za ta fara mishi sai ta ce to yanzu tana handling case din na haka ba ruwan shi da kai sai ka je ka ci gaba da abin da kake har sai an gama shari'a to daga ƙarshe kuma me zai faru sha kira shi to ai kai baka da wannan hurumin baka da wannan alfarmar don haka sai kotu sai ta ja kunnan shi ana gama jan kunnan shi sai ku sake maka kafiri a kotu sai ku ce kuna neman deformation of character assassination of character ya ci muku mutunci ya zage ku ya bata muku suna shikenan a ɗibo kuɗi daga account ɗin shi a baku sai ku zo sai ku sake gina katuwar makaranta da katon masallaci sai ku ci gaba da da'awa wallahi abinda muke ta nuna matasa kenan alhamdulillah kaɗan daga matasan da suka yadda suka ji shawarar suna nan suna ta da'awarsu amma da yawa daga cikin waɗanda za su ga yaya muna kan gaskiya yaya za a hana mu abinda sahabbai suka ce wa annabi kenan muna kan gaskiya mu je mu yi shahada mana komai yana da tsarin shi shahada tana da tsarinta fada a musulunci yana da tsarin shi komai yana da tsari so in za ka yi saboda Allah ne idan ba ka yi yadda Allah ya ce ba za ka samu ba akwai provision mai fadi a Najeriya na ka yi ibada ka bauta wa Allah a yada addini yadda ake so to amma kana buƙatar ka rinka samun suwaye masu ilimi Suwa ne masana suwaye suka goge shi yasa muke gaya muku in kuka fara da'awa in lauya ya matso kusa da wurinku ku ku bude mishi hannu ya zo tsohon ɗan sanda ku bude mai hannu tsohon soja ku bude mai hannu duk wani ma'aikaci ku bude mai hannu in abu ya zo a zo a zauna me kuke gani shawara yaya ya kamata a yi amma in kuka biye wa sufa sufaha'ul ahlam wani wawaye karzaji ya ce wallahi tallahi za mu shahada sauran wawaye su bi shi to al'amari sai rube dole ne sai kun auna ranke daɗe e eh, ko kuka kaza ko kuka kaza menene shawara eh, baba matso yaya ya kamata a yi abin nan mu ku ne yaya ya kamata a yi kaza sai ku ga collectively kun haɗa tunani mai kyau sai ku ga da ku ta rayu abin da muka ga malamu bakar gumi yayi da su kenan 1968 suka je suka samu gawan suka ce ya hana abubakar gumi wa'azi gawan ya ce bai yiwuwa a hana mutum wa'azi kawai dole sai an yi magana da shi wato su sun ɗauka mulaka'u ne mulkin mulaka'u tun turawa sun rusa shi tun 1903 tun 1903 yau shekara kusan 100 da nawa kenan kusan 110 ba sauran wannan mulki na mulaka'u yanzu duk abin da za a yi sai an bincika haka mawakin hausa ya ce shari'a yau ta nasara ce kowa da takarda ta yi aji komai a rubuce ake ana documentin komai a rubuce ake ba ba irin da bane kawai a ce sarki ya hana sarki ya kore ku daga gari da ne ake irin wannan zalincin yanzu an riga ya kare saboda haka shikenan me ya kamata a yi a yi kaza ya yi kamata a yi kaza to yaya kaza shikenan kaza shikenan tuntuni wannan irin zalincin ya riga ya kare saboda haka matasa ku kwantar da hankalinku shi Allah yana da hikima da ya aiko mana da annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya san hikimar da ta sa ya ce mu kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wa sallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim qur'anin shi da kanshi an saukarwa annabi ne dan ya fassara mana to rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama jawabin shi baccin annabi tashin shi kwanciyar shi magana shi shuruɗin annabi duk fassara ce ta ƙur'ani fanni fanni don haka allah maɗaukakin sarki ya farlanta mana biyayya shi da bin shi da kwaikwayon shi menene Allah ya ce a shahararri ayar da kullum muke tattaunawa a laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera duk wanda yake fatan ya haɗu da Allah lafiya ranar lahira duk wanda yake zikiri mai yawa yake ambatan Allah to yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa So saboda haka duk wannan abin da kuka ga manzon Allah ya shiga yana kwatantuwa ga al'umma a kowane zamani idan kuka tafi ƙasar saudi arabia za ku ga wasu mutane ba larabawa ba ne amma sun waye gari sun zama kamar larabawa duk wanda ya musulunta a ƙasarsu sai a kama shi sai a yanka wa gunki shi sai ya sha jinin shi su kunci suka rasa yadda za su yi sai sarki fahad ya amfani da hudar shi da majalisar ɗinkin duniya sai aka rubuta takarda daga majalisar ɗinkin duniya aka ba shi ikon ya rinka kwaso waɗannan mutane yana dawo da su makka su ne aka kerawa aka aka buɗe musu anguwan kasa. suka zo sai a ɗauko su sai a yi musu takarda su ba 'yan ƙasa ba su kuma ba waɗanda za a ce an ba residence permit ba balle a ce yana ƙarewa a'a sai aka bi aka yi wata doka a kansu wadda duk wanda aka gani a ƙasar daga cikinsu to shi kenan ba ƙasarsu ba ce amma kuma ba shi da inda zai zauna duk duniya da ta wuce mishi makka shi ne aka kawo su aka zo aka tattara su shikenan sai suka yi karfi yanzu za ka samu 'ya'yansu sun zama professors 'ya'yansu sun zama medical doctors 'ya'yansu sun zama kaza 'ya'yansu sun zama kaza shikenan sai kuma abin ya zame musu mai sai ya zame musu alheri saboda aka duk wani kaskanci da ka shiga a fagen da'awa kar ka yi amfani da wauta ka tsaya ka yi amfani da kaifin tunani kuma kullum ina gaya muku jama'a ku rinka duba a ina kuke ku ka duba a wani zamani kuke a zamanin kuma ka dubi wani yanayi ne yanzu wacce guguwa ce take kadawa wannan zai taimake ka kwarai da gaske amma in ka dance kana ganin cewa ai kai ba ruwanka eh, ka ɗibo ayoyi ka aje su a tsaye baka tsaya ka auna ba shi yasa aka ce ko tafsirin qur'ani zaka yi sai ka dubi wani zamani ne ayoyin suka sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yaya alakar zamanin take da irin halin da kai kake fassara mutane alqur'ani ne saboda alqur'ani an kawo shi ne dan ya fahimtar da mutane ba ya ƙara rudani a cikin mutane ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu to in ba ku manta ba mun fara tattauna daga cikin darussan da ke cikin wannan tarihi mai albarka a yau za mu tashi insha Allahu ta'ala inda mala ya ce asalisa darasi na uku daga cikin darussan da ke karkashin wannan tarihi fi salatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama salatul khauf kun ga a wannan lokacin da annabi yake a hudaybiya din nan saboda labarin da ya ji na mutanen makka ai kun ga yanzu kuma an shiga halin tarabbibi da tsoro ko to sakamakon wannan sai zama annabi bai yi sallah irin wadda aka saba yi ba sai yi sallah a halin tsoro to sallar tsoro kuma kamar da na kwatanta mana idan makiya suna alƙiblar ku ne to za ku iya haɗuwa gaba ɗayan ku ku yi sallar in aka zo ruku'u ku yi tare sujuda sai waɗannan da ke sahun baya a raba su biyu misali a ce sahu hudu ne sahu biyu sai su sujuda da liman sahu biyu kuma in aka yi sami allahu liman hamida sai su tsaya daidai tsaya wannan da suka yi suna sallah din amma Allah maɗaukakin sarki ya ce su tsaya da makaminsu kuma kasu su gafala saboda idan wata kota kwana ta taso mai yiwa su waɗancan makiya suna amfani da af ku bari sallah suke in sun shiga sujuda afka musu sai su ga rabi sun tafi sujuda rabi kuma suna tsaye da makami kun ga ba za su iya afkowa ba ke idan waɗancan suka gama sujuda aka ɗago Shi shikenan sai kuma waɗannan sai su tafi kowa wa kanshi judan nan guda biyu sai ya ɗago sai kuma ya ci gaba da bin liman wannan makiya a alƙibla ku suke kenan idan kuwa makiyan ta baya suke ko kuma ba ku san ta inda za su bullo ba to rabi za a yi sallah raka a biyu da su rabi kuma suna gadi rabi in an idar su koma su je su karbi bakin daga rabi kuma a sake yin raka a biyu da su shi liman sai zama in a halin gida ne sallar shi ta cika idan kuma a halin tafiya ne to kasuru su suka yi shi kuma ya yi sallar nan raka a biyu nafila raka a biyu kuma ta zama mishi farilla idan a halin zaman gida ne su sun yi raka a biyu to sai su ci kowa kansa raka'a biyu liman in ya miƙe a raka'a ta uku sai ya tsaya ba zai fara karatu ba har sai ya gama mun nan sun yi sallama waɗancan da ke bakin daga sun zo sun kabbarta su ma kuma su samu ainihin raka'a biyu sannan su ci koma kansu duk wannan yana daga cikin sallar tsoro addinin musulunci dai yana da tsari irin wannan wato babu wani addini mai albarka mai arziki mai komai irin addinin musulunci kowane hali ka shiga akwai karatu da musulunci ya kawo malam ya ce to kaga hatta a halin tsoro annabi ya kula game da sallar jam'i sai malam ya ce to wannan abin dalalatun ala ahammiyati salati wa ahammiyati salati jama'atan haithu hafazar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama alal jama'a wannan yana nuna mana muhimmancin sallah tukuna na komai yaƙi komai rintsi duk halin da ka samu kanka za ka yi sallah wannan yana nuna mana muhimmancin sallah to ba kuma muhimmancin sallah ba wannan yana nuna mana muhimmancin sallah a jama'a domin kaga dai annabi ya kula da yin sallah a jama'a hatta fi zurufil harb hatta a yanayin yaƙi min al'ada yanayin yana jin tsoron makiya wal khawf da kuma tsoro min al'ada daga makiya ولم يأذن الرسول صلى na عليه وآله وسلم للمسلمين أن يصلوا فرادا في أماكنهم manzon Allah bai ce to jama'a tun daga halin da muka shiga kowa ya sallah inda yake ba sai annabi ya ce a ayi yi sallah sallar tsoro wannan yana daga albarkar rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu ya fassara musu alqur'ani da baki ya fassara musu a aikace in ba haka ba sallar tsoro ta zo ainihin a cikin alqur'ani amma ya ake yin ta sai da annabi ya bayyana na'am shine yake cewa walam ya'zani ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lil muslimina an yusallu furada fi amkinati annabi bai yi wa musulmi izini cewa to kowa ya sallah shi daya a inda yake ba وقد تهاون المسلمون آه، وقد تهاون المسلمون كثيرا في عصرنا الحاضر في صلاة الجماعة في المسجد. إيتي كيتو فوانا زامن النامو ديوا دجتكم مسلمي سيني سكتي كما دا أينهم واتو صلى الجمع أما صلاتي. ولو عرف ولو عرف المسلم سيرة سلفنا الصالح دا أتي مسلمي يا سن تاريخ مجابا تم fil muhafazati alaiha game da irin yadda magabata suke kula da sallah wa izamil ajar da kuma girman lada almutarattab ala hadhihi ibada irin girman ladan da ke ga wannan ibada ta jam'i la hafaza alaiha da musulmi sun kula da ita ku duba sayyidina umar Allah ya kara mishi yarda yana kwance cikin jini jini na zuba hatta nono in ya sha sai ya zubo ta cikin shi ta hanjin shi ta waje amma da aka kira sallah sai ya ce a ɗaga shi ya je ya yi sallah aka ce mishiran ka ya dade ga halin da kake ciki sai ce ai musulmi kuma bai da wata albarka in babu sallah ko kun fahimta jama'a saboda haka wannan yana nuna mana muhimmancin sallah sallah tana gaba da komi in banda kalmomin shahada wannan yana nuna mana muhimmancin sallar jama'a yin sallar jam'i a masallaci har ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mutanen da ba sa zuwa sallar jam'i ba don ma'ana halin yara da da mata waɗanda ba alhaki ya ce da na umarci wani in aka kira sallah ya yi limanci ni kuma in je in kona gidajensu suna cikin gidan ma'ana kana cikin gidan an kira sallah ka ƙi fitowa to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ya kone gidan kuma kana ciki duk wannan yana nuna mana muhimmancin sallar jam'i sallar jam'i ita ce sallar da a musulunci ba sai a masallaci ba idan sallah ta kama ku tafiya kuke a mota a an je gidan biki ne duk inda sallah ta kama abu dai mai muhimmanci shine a tabbatar da cewa an yi sallar a cikin jama'a ina fata an gane rabi'a malam ya ce darasi na hudu fi qawli abi bakr siddiq li'urwata bin mas'ud maganan nan da abubakar ibn siddiq ya faɗa wannan kafiri urwatu dan mas'ud wanda ya zo yana ta musu habaici yana ta bakan magana yana ta abubuwa na ɓacin rai haka in ba ku manta ba da ya bakan magana sai abubakar ya ce umsus bazarallat a nahanu na firrumin wannan maganar barin fassara muku ita da hausa ku yi haƙuri don ku fahimta lashi tsuliyar lata kamar da hausa kai kaci uwaka mu ne za mu gudu? ku duba to yaya mutum irin abubakar zai yi muguwar kalma irin wannan wato ma'anar kalma kenan ka so ka ɗauko ta da da harshen hausa sai malai ce to wannan magana da abubakar ya faɗi ya kulu bin hajirin bari ku ji abin da manyan malamai suka ce ya ce fihi jawazun nutuki bima yastabshi'u min al-alfaz wannan yana nuna ya halarta mutunya ya halatta mutum ya yi furci da kalma ko magana wadda ba ta da daɗi in aka ji za a ga kai bai dace malam ya faɗi wannan ba bai dace liman ya faɗi kai a billahi me yasa malam zai wannan malam ya ce yana nuna akwai yanayin da ya halatta amma me yasa iradati zajiri man bada min huma yastahiqqu bihi zalika in an faɗi haka domin a firgitar ko a tsoratar ko a jakunnan wanda ya dace a jakunnan shi da irin wannan kalmar domin mutum ne kafiri mutumin jahiliya in ba kai mishi irin waɗannan kalmomin ba shi ba zai fahimci menene ma ka ɓata rai ya ci mutuncinka to sai aka ce a hali irin wannan da makamantan haka to don yi magana wadda take mummuna ko za a ji ta kamar ta batsa ko makamantan haka to wannan babu laifi wa ya kulu shekhu muhammadu ibn abdulwahabi rahimahullahu ta'ala alimam muhammadu ibnu abdulwahabi allah maɗaukakin sarki ga furta mishi ce kawulu abu bakar le urwa ka gama ganin nan da abubakar ya ce wa urwa yace mishi kai ka ci uwa ka laisa min alfuhshil mazmum wannan baya daga cikin alfasha wadda aka zarga tana daga cikin alfasha wadda ta halatta ina fatan kun gane jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka alkhamisa darasi na biyar min wuqufil mughirati min shu'bat radiyallahu anhu ala ra'si rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam in ba kuma ta ba annabi yana zaune ana sulhu da shi da wannan kafiri a zaune annabi yake mughiratu bin Shu'uba sai ya tsaya a bayan shi ya zara takobi to wannan tsayuwar da mughira yayi wa annabi aka ya qulu ibnu hajr ibn hajr yace fihi jawazul kiyami ala ra'sil amiri bis ya halatta a samu wani dogari ko dan banga ko a samu wani soja ko dan sanda ya tsaya a kan sarki yana gadin shi ko wani mai mulki da takobi ko wani makami bi qasdil hirasa amma da nufin tsaro wani hawiha da kuma wasu dalilan makamantan haka min tarhibil aduwi na firgitar da ko razanar da makiya wala yu'aridu nahya anil qiyami ala ra'sil jalis wannan bai karo kun san a baya mun ji cewa ba daidai ba ne babba yana zaune wani mabiyi ko mabiya suna tsaye a wannan nufi ne manufa ce ta gadi amma da haka siddan a ce kawai to tunda babba yana zaune to ku ku tsaitsaya to wannan ne aka hana amma da manufar gadi ne ko firgitar da makiya to babu laifi li'annahu mahalluhu domin wannan wuri ne wanda ya dace a firgitar da makiya ko kuma a yi gadin shi babba babbaɗin ma idza kana ala wajihil azma wal kibr wato abin da yake magana shine mahallin inda bai halatta ba shine in ya zama za a yi ne da nufin bunƙasar da shi ko kuma da nufin sanya mishi girman kai ko kun fahimta kawai haka siddan ba abin da ake tsoro ba wani abu ba security threat ba wani matsala hakan nan kawai da zaran babba ya zo kawai sai a samu wani ya tsaya a kan shi to an hana amma in akwai wani abu na firgici to kun ga idan wannan abun lura ne ya kamata ashe musulmi su rinka auna yadda al'amura suke abinda wannan magana ta take nufi shine lokacin da makiyanmu suka kashe dan uwanmu malam ja'afar mahmudu adam allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi na yi wasu kalmomi a lokacin nake cewa yanzu tsakani da allah mutum irin malam ja'afar a ilimi da daraja a je wannan gefe guda mutum irin malam ja'afar wanda dukkan makiyanmu kap kowanne muna da rekod na cewa ya yi gargadi ya yi barazanar zai kashe malam ja'afar ku je ku saurari laccata wa ya kashe malam ja'afar sai da na rinka ambatan sunaye da kungiyoyi da nau'in mutane kai akwai waɗanda suka ce za su yi wa ja'afar kisan tsaka kai ba haushe ne ka dubi wani irin duka ake wa tsaka to wani irin kisa ake mata kisan dagargaza ta don tsaka an baka dagargaza ta yana da wahala ta mutu akwai waɗanda suka furta a cikin garin kano tsakiyar kano suka ce za su yi wa ja'afar kisan tsaka daga can inda yake tafsiri a maiduguri akwai ranar da ya zauna ya wa'azi wa'azin da bai karasu a masallacin indimi ba kenan sai ɗauke shi aka yi aka fita da shi ta ƙofar liman aka je falon wani gida aka sake kafa kyamara aka ƙara sa wa'azin da wasu 'yan tsirarin mutane ga wasu sun zo da bindigogi sun ce za su kashe shi da aka ɗauke shi sai suka yi tsaki suka ce za su bi shi kanan ne mutumin da ike fuskantar barazana irin wannan a jos haka wasu suka furta har a lokacin yake ba su amsa a fakaice yana cewa in aka kashe ɗaya daga cikin mu sai mun kashe ɗari irin ku duk yana ishara zuwa ga barazanar da ake mai ne amma mutanenmu ba su da lura ba su ankara ba a ce irin wannan mutumin sai kwana a cikin gidan shi daga shi sai 'yan yara 'yan shekara hudu shekara uku don haka ga gidan ga masallaci ya fito shikenan duk suna monitoring movement ɗin shi shikenan kawai a sallah shikenan yadda kasan an kashe kadangare haka suka ja motarsu su suka yi tafiya su shikenan to ya kamata mu rinka daukan darasi abinda mala yake cewa in akwai security threats idan akwai wani abu da ake tsoro yanzu wannan wurin da annabi ya zauna ba abin da ake tsoro mutanen da sun fito sun ce wallahi ba zai shiga garin ba sai dai a yi tashi hankali sai dai a zub da jini da haka sai mu gira bin shu'uba sai zara ta takobin shi sai tsaya a kan shi don wannan da ya zo ana sulhun ba a san wace shiryayya suka yi ba ta iya yiwa an ce ne zo ku ɗauke hankalinsu da sulhu sai sun saki jiki ana sulhu sai a zo a afko musu to kun ga abin da nake faɗa muku ita da awar ahli sunna tana buƙatar kowa duk waɗannan 'yan banga da ake cewa 'yan shalusho kar ku tsine musu albarka ku yi musu addu'a Allah ya shiryar da su ku ce su taho suna da rana mughira ibn shu'ba na gaya muku gagararre ne a jahiliya kun ga su da ike tsoffin kauraye ne sun yi ta'addanci har sun gaji da zaran an je wani wuri suna iya karanta yanayin wurin ustazai masu imani ko sai su ɗauka wani ya zo da carbi a eh, to zaman lafiya wani ya zo da qur'ani a hannu a'a amma 'yan banga da 'yan daba wallahi ko kewaye jikinka kai da amawali rawani kenan ka to kana salati za su ce a bincika shi ba ku ga umar ba yana zaune kofar masallaci sai ga ainihin wancan fitsararren jahiliya ya zo Umar bin Musa yana ganin shi sai mike tsaye saboda masharranci ne shi wannan Umar har ce mishi ake shaitanul jahiliya shaitanin jahiliya yana ganin shi sai mike yana miƙewa sai cafki shi sai rikito shi kan rakumi sai ce me kawo ka sai shi ya ce haba tun daga makka in zo madina ba za a bani ruwa ba za a yi min sannu da zuwa ba ya ce mai kawo ya ce ban yadda da kai ba kama ka su abubakar sai a ga a ah, umar wannan ne waye musulunta ya zo ina saboda haka ina gaya muku yan banga yan daba yan shalushu ku jawo su kayan aiki ne a yi musu wa'azi a yi musu saiti a ce ku zo ku yi karatu to gaba ta malam baran da mu ma jefa sai a ce a samu ka adana shi kaura eh. Eh, ina fata an gane haka ya kamata ko kun fahimta jama'a so kar ku dauka cewa musuluncin nan wallahi sun zauna suna musuluncin da annabi da abubakar ba abin da suke duka suke ci dare da rana da umar da hamza suka shigo fa sai suka ce dan me za a yi sallah a boye haka ce eh to ai dama ko ake tsoro suka ce to a fito da aka fito aka yi sallah aka yawo aka yi kabbara a makka duk wanda ya kalli musulmi sai a harare su ce mahaukatan banza mahaukatan wasu amma da ne fa sai ce ku dake su annabi sallah yake a gamin kaba aka ɗibo aka yarba mishi kazantar mahaifar raƙuma wa'azi ya zo wata rana yana yi a gaban abubakar a ka'aba suka fara dukan annabi sallallahu alaihi sai da abubakar ya kukan kura ya kwace shi ya ce a takatuluna rajulan an ya kula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ya jawo ayar suratu ghafir suratu mu'min haka annabi musa aka haushi da duka a fadar fir'auna sai da aka samu wani bafade wanda da yana ɓoye imanin shi ran nan imanin shi ya bayyana abinda muke cewa jama'a kuna buƙatar dukkan nau'in mutane su taho cikin da'awar musulunci saboda musuluncin nan jama'a ba sallah ce kadai ba musuluncin nan rayuwa ce wata ran magana za ta hada ku da 'yan sanda wata ran magana za ta hada ku da immigration wata ran magana za ta hada ku da academicians wata ran magana za ta hada ku da ma'aikatan railway ma duk ke zama kuna da mutane iri-iri yadda abu ya zo sai a ce to jama'a eh kun ga za a je a zauna da mutanen nan custom to yaya ya kamata a bullowa da abin nan ta yiwu kuna da malami sai zama dan Nijar ne sai zama dan Senegal ne ya yi karfi a cikin ku sai daga baya an rasa yadda za a yi ba haka aka yi mana a Kano jami'ar Bayero ba Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim ba sakwace ne Dr. Ahmad gaba da baya uwa da uba tun daga kan kowa har kan shi amma shi iyayen shi sun je an haife shi a Ghana amma iyayen shi ma daga sakwata suka tashi saka abin nan amma da aka zo wa'azi wa'azi lokacin ana sahihul bukhari abin ya sai aka ce a fitar da shi daga kasar dan kasar waje ne to yanzu in kuna da immigration cikin ku in kuna da lauya cikin lokacin za ku nemi shawara to in kuka ce ku ba kwa son kowa sai mai ustazu mai hadda suratul baqara da ali umrana ustazu me zaka ce ustazu cewa zai yi mu je mu yaƙi iska kawai mu shahada <laughs> kuma ta yi ba haka ne abin da Allah yake so ba ba haka ne solution ba saboda haka kuna buƙatar kowaɗanne irin mutane ku taho eh, ku zo ku haɗu da su ku yi aiki tare kawai abinda ake buƙata duk abinda da za ku yi ku rinka taka tsantsan kar saki jiki kar ku zurma kafa ku rinka taka tsantsan Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa ya qulu sheikh muhammad eh, al-uthaymin rahimahullah al-uthaymin yana cewa fal qiyamu rajuli tsayawa akan mutum manhiyun anhu an hana allahumma illa idza da'atil hajatu lidhalika sai in akwai bukata da ta kai ai haka ka an ya khafa an ya ta'adda alaihi ahadun kamar a ce ana tsoron wani zai mai ta'addanci eh? an yi atadi alaihi ahadun kama a ce ana tsoron wani zai mai ta'addanci to shi kenan, ai kun ga a wannan lokacin kafin wannan lokacin jama'a shekaru 29 da suka wuce a jami'ar bayero akwai malamin mai profesa ɗahiru mai gari ya rasu allah ya gafarta mishi ya rubuta littafi shi profesa ɗahiru mai gari lecturer ne a department na islamic studies amma thesis ɗin shi ko dissertation ɗin shi na phd sai ya akan kaulaha to su waɗanda suke ɗariƙa baƙin shiga ko kuma sababbin shiga ko 'yan bana bakwai sai suka ga yaya shi a ina ya san kaulaha shi kuma a gidan kaulaha ya girma tun yana shekara bakwai daga baya ne ya izalance to don haka sai ya rubuta tesis ɗin shi a sheikh inyas a sangali hayatuhu wa uku sai suka ce ya yi ridda a je a kashe shi sai aka kai ƙara kuma ya zama alƙalin nasu ne to amma da yake shari'a ba yadda za a yi mata son zuciya ga dalilai sai aka zo aka yi ruling ga documentation ga takarda kaza sai aka ce to shikenan duk da aka gaggawar ɗahiru mai gari in dai ba mutuwar Allah da annabi ba to su ne suka sa hannu amma kun ji an yi wannan ko amma ɗaliban shi ba su bari ba duk inda yake tafi a lokacin ana bin shi ana hirasa shi ana tsaron shi dr ahmad na buk garin nan ya aiko ne mishi photocopy na littafin sha'arani eh, mizanul kubra tabakatul kubra tabakatul kubra shi yasa ka ji a kaset din yana cewa ga photostat din da ya karanta sai suka ce ya yi ridda jinin shi ya halatta a lokacin za ka ga duk inda yake yawa almajiran shi bin shi suke a mota har sai da matsalar ta sassauta abin da nake so in ce anan yanzu me yasa a halin irin wannan yanayi da dan uwanmu malam Ja'far ya samu kanshi me yasa ba a kula da a kula da rayuwar wannan mutumin ba yanzu suwa aka yi wa asara suwa aka yi wa cikin da babu uba mu sunna so dole ne kwakwalen mu su rinka karanta abubuwa to amma kamar yadda na ce wani lokacin nau'in mutane shi yake determining irin tunaninsu kamar yadda na ce ba yadda za ka tara tsofaffin 'yan banga a wuri su akwai gudun akwai irin gudun da in suka ji ana yi ma miƙewa tsaye za su ustazu ku sai daga <laughs> yana ga yana ruwan shi amma su sun saba za su je su tsaya kwarin kubanni suna shaye-shaye to akwai gudun da sun san in suka ji to sun san 'yan sanda ne don haka sai su miƙe tsaye su zama on their marks ko kun fahimta jama'a ina son ku gane muhimmancin aikin mughiratu bin ne da ya miƙe shi ya fahimci waɗannan mutanen ba abin aminci ba ne shine abin da umar ya a can ya ciyo kwalar wannan mus'ab da ibn mus'ab ya ciyo kwalar shi suka rikito me kawo ka in ce a to bako ya zo daga makka gari ya gari kaza kaza ba ya ce ban yadda da kai ba ne shi kanshi umar da ya ci kwalar shi bai yadda ya shiga da shi wurin annabi shi kadai ba sahabbai na zaune kofa masallaci sai ce ku taso ku biyo ne ya ce ban yadda da wannan ba wannan ban yadda da shi ba sai suka shiga sai annabi ya ce to ka sake shi mana kuma tunda ka kawo shi na sannan sai ya sake shi amma sai ya tsaya a kan shi bai yadda da shi ba ta ma kaga sauran <laughs> sahabbai kuma ana ganin to ai tunda jikin shi yayi la'asar a'a karshen ta munafikin Allah ne kuma abin da Umar ya tunani sai ta tabbata haka an yi yakin badar ne aka kama babban ɗan shi aka yi garkuwa da shi a madina kullum sai zauna cikin takaici sai Abuja jahal ya ce wai me yake damun ka ne ya ce wallahi ba dan bashi da ake bi na da nauyin iyali bai ce wallahi da na je na kashe muhammadu a madina kowa ya huta da wannan musiba sai Abuja jahal ce na ɗauke maka bashinka iyalinka kuma duk abin da ya same ka a hannuna suke aka tabbatar mishi da garanti kawai shine sai ratiyo takobi shine taho kun ga ashe tunanin umar ya gaskata sai manzo Allah ya ce me zo da kai sai ce na zo roƙon arziki ne a bani dana sai annabi ya ce kar mi haka da kai ka faɗa min gaskiya ya ce a wala abin da yake tafi da annabi ya ce a kana zaune a kofar ka'aba ka yi tagumi abu jahal ya zo ya same ka kace takaici ya dame ka kana faɗa mishi magana ca nake shiga kuka yi cikin ka'aba kuka kulle kofa kuka yi shawarar ka zo ka kashe ni don ka hutar da mutanenku daga sharri na eh, yana jin haka sai ihu ya eh, la ilaha illallah ya ce wallahi ya da wannan abin gaskiya ne saboda kowa bai gaya wa sirrin ba daga shi sai abu jahal sai musulunta shine suka zo su ne mai kirari shaitanul jahiliya hawaril islam to da ya musulunta kuma sai ya natsu to da ya natsu din nan to duk sharrin da ya taso sai a ce to yaya baba <laughs> sai dariya ne ce kai ai ga yadda za a yi ga yadda za a yi sai ce to shi kenan baba mun gode <laughs> ya fi kowa iya sharri lokacin da rikicin mu'awiya ya barke da aliyu sai ya goyi bayan aliyu idan ya zauna ya yi tunanin sharri a zuciyar shi ya yi tunanin sharri da bala'i kai sai tuba sai faɗi ya sujuda wato kafin ma ya faɗi sharrin sai ga bala'in zai faɗi sai faɗi ya sujuda a ce ya <laughs> ce wallahi laulal islam lamakartu makaran la tutiquhu al-arab yace wallahi ba waɗannan yaran su muawiya ba wallahi ba dan musulunci ake ba da na kulla musu makircin da duk larabawa wallahi ba su iya ɗauka. to su sun girma ne cikin sharri amma kaga kuma da suka musulunta sai aka yi regulating aka gyara su to haka ake so da haka duk inda kuka ga wani dan daba ku kira shi a zauna da shi a tattauna da shi ana jan hankalin shi ka daina kashe mutane ka daina shaye-shaye ka daina kaza ka rinka zuwa sallah kwana biyu to ka rinka kaza ka rinka kaza ka rinka kaza ka rinka kaza a hankali irin su kuma suna da albarka sai ka ga da an zo an fara koya mai ilimin addini sai ka ga ya zarce ya abu akwai irin su haka da malamai suke fita a ƙasar masar da la'asar sai su tafi hotel sai je samu irin su suna yi musu wa'azi suna jan hankalinsu yau wasu daga cikinsu malamai ne ku saurari kasar dina da na sanya wa suna da awa aikin Allah ai Allah kake wa aiki to tun da Allah kake wa aiki dole ka bi salo salo ka tuna lokacin da kake wa kanka aiki wajen aure in za ka nemi aure kana zuwa da kalmomi da salon da za a ki baka to hakan ka tashi kiran mutane zuwa ga addini sai kai tunanin o oh, su na waɗanne iri ne iri kaza ne to ga yadda aka kamata a bullo musu Allahu akbar mala yace a karkashin haka fala sa an ya koma alaihi alqa'imu babu laifi a samu wani ya tsaya akan wani wa kazalika idza qama alaihi rajulu ikraman lahu fi halin yaqsud fihi ikramahu wa ihanata al-aduwi to sai malam yace hakanan kuma ya halatta wani ya tsaya akan wani domin girmama wannan da ya tsaya a kan shi a daidai lokacin da ya ga makiya suna wulakanta shi ko kuma a daidai lokacin da yake so ya kaskantar da makiya ku dubi wannan halin ku dubi irin maganganun da urwatu dan mas'ud yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ganin ba a bakin komai yake ba sai kawai sai ga har gadin shi ake yi a irin wannan hali sai ya ga cewa majina in ya tofar tarewa suke su shafa a jikinsu to sai aka ce duk inda kuka ga za a wulakanta wane to a lokacin sai ku yi mishi abin da zai zama girmamawa da mutuntawa don waɗancan su gane ba kaskantacce ba ne mala ya ce misluma hasala min al-mughiratu bin shu'ba kamar da yadda abin ya faru ga mughiratu dan shu'ba fi sulhil hudaibiyya a lokacin da aka je sulhin hudaibiyya Uthaymin ya faɗi wannan magana a cikin sharhin Riyadu Salihin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari sittin. 260 asadisa darasi na shida mahabbatu sahabati li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan tarihi ya nuna mana irin ƙaunar da sahabbai suke wa manzon Allah wa azimi tauqirihi da kuma irin girman mutunta shi da suke yi lahu yaqulu ibn hajar filfawa fawaid min hadha al babban malami ibn hajar da ya zo yana faɗin irin fa'idojin da ke ga wannan wuri cewaye وما كان عليه الصحابة من المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن ينونا من إلين يد صحابي سكي كي وامتك وجنجرم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره دمت تاشي ومراعاة أحواله دكما كلا دهال ديكتكي وردع من جفا عليه دكما دكت آواغ دوان دي ومنزان الله چم متنشي بقول يتم متنشي منزان الله تهنيا مغانا aw fi'ilin ko kuma ya ci mutuncin manzon Allah ta wajen aiki to sahabbai sai su ainihin mayar mishi da magana ko da aiki wata barruki bi atharihi ko kuma su mayar mishi ta hanyar albarkatuwa da yawun shi ko majinan shi ko kakin shi wato wannan mutumin da kake wulakantawa bari ka ga majinan shi ma man shafawa ce zufar jikin shi turare ne to da wannan sai ya zama ya halatta in an yi don wannan manufaci amma in ba haka ba to haka siddan bai halatta a ce a tsayu a kan wani ba amma inda nufin mutunta shi ne domin a wulakanta wannan da suke wulakanta shi kare rayuwar shi da lafiyar shi ne saboda suwana da suke barazana to wannan kuma ainihin daidai ne to kun ga da wannan ne sai mu ce musamman malamai da muke gani musamman ana sanya su a wuraren wa'azuzi da sauransu kowane malami zai wa'azi sai an sa mishi dan agaji a baya sai a ringa tsaya a duba akwai bukata sai a yi babu bukata kada a yi ina fata an gane asabi'a darasi na bakwai eh, asabi'a darasi ko eh asabi'a darasi na bakwai fi asna'i tilkal murasala a daidai lokacin da ake samun correspondence wato aiki in aika annabi ya aiko su masu aika an gane fa'alar sahabatu radiyallahu anhum shay'an a daidai wannan lokaci sai sahabbai suka aikata wani abu la ya fa'alu na hufil ada wanda al'adance ba sa yi kana alaihi salatu wassalam na tanakha'a a wannan lokacin annabi ya kaki talaqaw nukhamatahu hubi aidihim sai su tare ainihin eh, kakin nashi da hannayensu sun thumma yamsahuna biha wujuhahum sai su shafa fuskarsu da wannan kaki wasu durahum da kirjinsu ma annahum ma kanu haka ba wanda ada ba sa yin haka haza ada ba sa yin haka lakin li ajili sai dai sun yi haka ne saboda idza zahaba rasulul kuffar idan ɗan aiken kafirai ya koma ilal kufari zuwa ga kafirai bayyana lahum halar sahaba sai bayyana musu halin sahabbai ma'anabihim alaihi salatu wassalam tare da annabinsu wato sun yi haka ne da masaniya da ba haka suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba amma yanzu da suka ga ga dan aike ya zo kuma suka ga akwai wulakanci a cikin wannan abin da aka zo yi to kakin annabi sai su tare suna shafawa kuma annabi ya fahimci dalilin da yasa suke don haka bai ce me yasa da ba kwa kaza yau kuke mini ba sai shiru ya kyale su don su je su ba da labarin cewa mutumin nan da muke wulakantawa to majinar shi man shafawa ce wallahi wurin mutanen nan nashi to me kuke tunanin kuka ce za ku taba wannan mutumin to saboda haka sai malam ya ce wal maqasudu min zalika abin da yasa sahabbai suka yi haka ighazatul adu don su fusatar su bakanta wa makiyarai wa izhari tauqiri sahaba lir rasul sallallahu alaihi wa sallama kuma sahabbai su bayyana irin yadda suke mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jama'a kun ji sahabbai su kansu sun san irin wannan siyasa saboda annabi ya koya musu irin wannan a fagage daban-daban daga cikin abin da zan iya tunawa salon irin wannan da shekara ta kewayo kun san mun ji za mu zo mu ji kuma tarihin umratul qada wata umara da aka je dan a yi madadin waccan da ba a yi ba to a wannan shekara in ba ku manta ba dama yarjejeniyar ita ce me muhammadu bana ba umara sai baɗi annabi yadda da shekara ta kewayo aka taho za a zo umara a wannan lokaci ma allah maɗaukakin sarki ya karya lagos don haka yanzu annabi ba ya shigo ne a bisa waccan yarjejeniyar ba yanzu ya shigo garin da izzani tunda kafin shekarar ta kewayo Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi nasara a kansu an karya su to shi kenan yanzu annabi ya shigo da izza to amma da yake kafirai 'yan siyasa ne ku yi haƙuri in na ce 'yan siyasa ba siyasa pdp ko pacp apc ko ba wannan ba wato kafirai mutane ne masu amfani da kafafen yada labarai su haifar da rudani sai suka shiga cikin makka gaba ɗaya suka ce mutanen makka ku zo rana kaza muhammadu zai zo da 'ya'yanku da ya ɗiba ya kai su garin yatriba garin wahala sun je sun rame sai labari ya zuwa annabi cewa an yi wannan gulmar an ce ya ɗibi 'ya'ya sun rame annabi ya ce an faɗa haka ya ce eh. ana zuwa ka'aba sai ya ce kowa ya dawo da zanin shi da ka ja mayafi ka rufe kafadarka sai annabi ya ce to kowa ya bude kafadar shi ta dama haka tunda an zo kewayawa za a sa ka'aba a hagu ne to kun ga za su tsaya su kewaye to za su rinka ganin nan to me kake tunanin aka gana hawa eh ka, kun gane ko sannan sai annabi ya ce in aka zo a fara da a fara da sassarfa don haka da aka sai aga kona sahabi in ya zo ya yi abin nan haka ya tsaya sai aga a usu billahi mutanen nan ana gani aha ko kun fahimta yanzu ya yaƙi wancan abin sai kuma aka koma na? cewa ai wallahi ƙarfi suka ƙara mutanen kai ga yadda suke dirga a jikin ka'aba to ga anan <laughs> ko kun fahimta jama'a to musulmi sai kun yi amfani da ire-iren waɗannan akwai irin wannan da yawa da ake yi jama'a ko an gane wannan da kyau jama'a har yanzu ana irin wannan amfani da kafafen yada labarai ne sai a kawo rudani a rikita mutane to shi yasa wani lokacin sai ku rinka natsuwa kuna ganin a yanzu da aka ce kaza to me ya kamata mu yi yanzu da aka ce kaza me ya kamata mu yi ina dan iya tuna wani dan misali da ya faru nan lokacin da bomb ya tashi nan kusa da mu duk kafafen yada labarai da dukkanin social media eh, menene ake kiransu su facebook da menene sai aka ce ai makaranta albani ce aka ka hari ai a makarantar ne ai su albanin ne ma suka tada bomb aka yi taurani kashe gari kawai sai na ce duk yara su dawo aji a ci gaba da karatu saboda haka wani ya ji labari ya taho a guje sai zo sai sami yara ana karatu shikenan ba sai kun ba da ansa ba waɗanda aka yi bombin waɗanda aka yi kaza su ne wata mata tana tsayawa nan ta zo daga kaduna tsalle take yi tana bbc allah ya tsine muku albarka allah ya muku bam allah ya kaza allah ya to sai na ce ku bude mata ta shigo yaya ta ce malam an ce an kashe ku na zo na ga karya ne ba sai kun yi bayani ba ah, saboda haka akwai irin wannan siyasa ku rinka lura jama'a eh, ku rinka lura in suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin haka sai annabi ya tsaya saboda eh, fada da da'awa iri-iri ne jama'a me kuke tunani yanzu wannan magana da aka je aka ce sun je sun rame yunwa ta rarake su a ce sai suka shigo gari kamar kwai ya fashe musu a jika kowa da carbin shi yana ja sakalaf sakalaf sakalaf wadannan <laughs> ina wadannan an gama da su wallahi <laughs> amma sai suka shigo garin ta saniya suka shigo tudu suka shigo daga tudu suka shigo suka rinka gangarowa garin malam ke za zaga a ah! wallahi waɗannan mutanen lafiya su kalau karfi suka kara ma ai mai kuke ci ne a ce ai wallahi ina fata an gane akwai irin wannan abubuwan duk sun yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to shine abin da nake nufi da cewa yan siyasa ne kun san ita siyasa asali yanzu ne aka sa karfin tuwo amma da siyasa da baki ake yin ta da baki ake yin siyasa da sai a lalata ka da baki ba a sani ba sai a zo a turo wasu mutane sai su shigo cikin garin nan an ji ka tsaya takara an rasa yadda za a kada kai kana da jama'a kana da kaza sai a ce ah wani ya tsaya takara ne eh oh Allah sarki Allah ba da sa Allah ba da sa wato har ya natsu ko mutanen zariya kun tsaye da shi takara a ce ah, yaya na ce a ah, ai lokacin da yake aikin leruwe a bauchi ai kullum sai mun ɗauko shi daga gidan giya wallahi ta ta wani ta ah, yau ku ba ku sani ba ya daina shan giya ne wai <laughs> to wannan magana in aka zo aka faɗe ta a constituency mutum bakwai suka zauna sai su fita garin shikenan kafin gobe sai ka gana cewa tsohon dan giya ne shikenan ta juye kaga ba a sa ko kwabo ba ba a saci akwati ba gari na wayewa duka sai ka ji limamai na wa'azin asuba ba za a zaɓi dan giya ba ba za a zaɓi dan giya ba haramun ne wanda ya zabi fasiki wala ya juzu mujalasatu shikenan duka sai aka kada shi da haka sa aminu kano suka ce in mutum ya fi karfin su lokacin haka suke mai kaga da baki ake yi to shine sai sa in aka yi abu sai a ce aiwa na dan siyasa ne wato da baki zai biya karya ka ina fata an gane <laughs> Allah ya taimaka to kun ji dai wannan jama'a malam yake cewa as-samina darasi na takwas ahammiyatu suluki wannan yana nuna mana muhimmancin iya wato gudanarwa wa anna lahu ta'siran kuma cewa iya gudanarwa yana da tasiri a shaddamin tasirin qaul iya iya manajin al'umma iya manajin um, shugabanci da yadda za ka gudanar da gidanka ko to ya fi magana tasiri fa inna urwata domin urwa kalalin rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama an sahaba fil bidaya urwatu da ya zauna gaban annabi da farko mai ce cewa inni ara aw shaban minan nas ina ganin wasu rubabbun mutane ne wala ka anni bihim qadin kashafu gadan anka kuma Allah ina ganin gobe duk sun watse maka ana fara yaki gobe yana zama gaban annabi sai ce naga duk wasu rubabbu ne duk wasu tarkace ne ana fara yaki gobe duk za su watse maka ina fata an gane wa sur'ana ma taghayyara hadha dhann indahu yana faɗin wannan maganar nan da nan kuma sai ainihin wato aka aikata wani aiki annabi wani aiki da shi da sahabbai wanda nan da nan sai shi da ya faɗi wannan magana sai rena shi zaton shi ya canza lamma jalasa ma'ahu da ya zauna tare da su wara'a ta'amula sahaba ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam ya ga irin yadda sahabbai suke girmama annabi suna mu'amalanta shi kun ga ɗazu da ya zauna ga abin da ya ce ko yana faɗin haka su kuma sai suka ga to a aikace bari su nuna wannan mutumin yana da girma a wurinmu nan da nan sai tunanin wancan ya canza wa azimi ihtiramihim da kuma irin yadda suke girmama mutunta annabi sallallahu alaihi wasallam wa eh, shadidi tawqirihim lahu da kuma irin tsanan mutunta annabi da suke yi hatta adali quraish in ba kuma ta ba har ya koma wurin quraishawa wa qala laha yace da quraisha ya ma'ashara quraish ya ko ni inni ji itu kisra fi mulkihi hmm. na taɓa zuwa wurin sarki kisra na same shi a cikin mulkin shi shugaban ƙasar farisa wa kaisar da kuma kaisar shugaban rumawa fi mulkihi a mulkin shi wan jashi da sarki na jashi fi mulkihi a cikin mulkin shi ƙasar habasha wa inni wallahi ma ra'aitu ah, malikan ni ban taba ganin sarki fi qaumihi qattu mithla muhammadin fi ashabi ban taba ganin sarkin da ake mutunta shi cikin jama'a shi irin yadda muhammadu sahabban shi ke mutunta shi ba amma kun ga da farko me fara cewa yana zama irin kafin ya zauna din nan <laughs> muhammadu kuma wasu rubabbu ne aka ɗibo mana yanci rana haka mayin wata to amma yana zama da sahabbai suka lura ba da baki za a bashi ansa ba a aikace sai suka mutunta annabi sai kuma tunanin shi ya canza da ya koma wurin dangin shi ya ce da mutanen shi wala kadra aitu kauman wallahi mutanen nan na muhammadu wasu mutane ne na gani la yu'slimu na huli shay'in abada wallahi ba za su taba sallama shi ba wai abu ya faru su ce ba ruwansu da shi wallahi ba za su taba yi ba faru ra'ayaku. don haka ku tsaya ku yi tunani ku waiwayi ra'ayinku ya ku larabawa ku yi wani abin dariya lokacin kamar da na fara faɗa muku ɗazu wato akwai wani inyamuri dattijo ne a nan pz customer na ne mun daɗe muna ciniki da shi na littattafai da kayan kwamfuta dattijo ne haka da ya ji labarin a ai an kama nan na wurin cid sai ya tafi yana ɗan ɗan gashin shi tinkis tinkis sai aka ce kai ina za ka je ce ya zo wurin shak albani ne sai yansu da suka ce kai za a kama ka sai ce eh, eh shi ya zo a kama shi kai in ya mure ce shi ma folowa ne ce <laughs> shi ma folowa ne ka ce kai ya ce wallahi sai a aka yi ta dragging sai da suka kawo shi muka zo muka zauna to dama muka haɗu sai ce shek shek sai ce chief chief muka yi wannan muka tafa ah, wani za su yi wa barazana ne na ce ni ma ne suka ce ni in yamurin na ce kwarai ba su san albani mai jama'a ba ne <laughs> ko kun fahimta to wannan yana daga abin da ya rinka canza musu tunani to wannan in yamuri ma <laughs> in yamuri to wallahi jama'a ku kiyaye eh, iya gudanar da abu ya fi surutu wani lokacin amma magana ma akwai inda take rana akwai inda take rana <laughs> don mun ga ranarta da aka tafi an ce ka ce ne kowa ne ne aka ta magana aka ta magana sai ga kowa yana dojin cewa wallahi ba shi ba ne wallahi ba ruwan wani wallahi tallahi ce up har yanzu kuma ya rasa da wa ake Allah ya kyauta akwai lokacin da muka je za mu shiga kotu sai aka tura wani polis ne amma ba ma guje ne daga nan ikara cike nan muka je yana zuwa ya ce shakka zo na ce gashi mun zo ya ce wallahi kai tafiya ka kawai sai ranar ya ce ya ce dan sun mai da ni dan iska ni ba ma guje wato ni ne zan yi fada da malami ya ce wallahi ni ma kai tafiya ka wallahi kai allahu akbar najeriya eh. mala yake cewa wa yastaghribu shakhs kaifa yasduru hadha alqawl to sai mutum yayi mamaki yaya irin wannan kuma magana za ta fito al al-muta'arad wadda take karo da juna min shaksin wahidin daga mutum ɗaya ɗazu ya dubi sahabbai ya ce rubabbu yanzu kuma ya koma ya ce waɗannan mutanen ba za su sallama mutumin nan ba walakin hina ma ya tabayyanu al'amur sai dai kuma malam ya ce kaga shi al'amari in ya bayyana ya arifu ta'asirar suluki fi shaks to daga nan ne za ka gane tasirin irin yadda wato mutumin da ya faɗi kaza idan kuma gaskiya ta ratsa shi yanzu sai kaga kuma ya canza ba zai ji kunya ba saboda tasirin abin da ya gani ne shi yanzu ya kalli sahabbai ya rena su amma da ya ga aikin sahabbai fa sai tunanin shi ya canza kuma sai wata magana akasin wadda ya yi wa annahu mughayyirun wa mughayyirun wato shi dinnan yanzu ya sauya ra'ayi mu'assar kuma ya tasirantu aksar min tawilil kalam ya tasirantu fiye da doguwar magana da za a yi aikin sahabbai ya nuna mushi cewa mutanen nan da gaske suke waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda ibn al yake cewa idza tala'at shamsu nahari fa innaha amaratu taslimi alaikum fasallimu yace idan kuka ga rana ta fito duk inda kake in ka ga rana ta fito yace to alamar ina ce maka assalamu alaikum yace fasallimu kai kuma ka ce wa alaikumus salam Wake ne ya rubuta yana yaban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza tala'at shamsun nahari fa innaha amaratu taslimi alaikum fasallimu idan kuka ga rana ta fito da safe to alamar in ne muku sallama ne ko kuma sai ku ce wa alaikumus salam sai ce ala sahabi wal ikhwani wal wildi wal ula ina yin sallama nan ga sahabbai da alaye da iyalan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama karshe da yace ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu walau lahum ma kana fil ardi muslimu yace ba dan su ba da duk duniya ba a samu musulmi ba waɗannan mutanen kirki ne daga cikin mabiya annabawa ba a taɓa samun irinsu ba ma Allah yarda da su A attasi'a darasi na tara lamma ta Akhara Uthman in ba ku manta ba lokacin da Uthman ya shiga cikin garin Makka ko to sai ya jima bai dawo ba zanna ba'adul musulmi na anna usman tafa bil sai wasu musulmi suka yi zaton a ah, ai usman ya je ya samu ka'aba kawai yana ta kewayawa walakin nan rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama qala amma shi manzon Allah sai ya ce ma azunnuhu tafa bil bait wa nahnu mahsuruna kai bana zaton usman zai kewaye ka'aba a halin mu ga mu an tsare mu an hana mu zuwa gare ta fakan al'amru kama zannahu rasulu sallallahu alaihi sallam sai al'amarin usman ya zama kamar yadda manzon Allah ya zata wa haka za alal musulmi na da'iman an yi na zanna bi akhi haka ya kamata kullum musulmi ya kyautata zato ga dan uwan shi musulmi wa yuqaddimu adh a zanna Alhassan ala su ya kuma rinka gab ya rinka gabatar da kyakkyawan zato a bisa mummunan zato wallahu subhanahu wa ta'ala ya qul Allah cewa yake laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira ina ma a ce muminai da suka ji ana zagin Aisha mazansu da matansu sai su zaton alheri ga kansu fassara wannan aya yana komawa zuwa ga gidan abu ayyub al-ansari dattijo ne cikin sahabbai sai ya shiga cikin gidan shi yana shiga sai matar shi ta ce o kaji abin da aisha matar annabi ta yi sai ce me kika ce sai ta ce an ce aisha ta yi kaza sai ce ke za ki iya yin wannan abin sai ta ce a'a sai ce aisha ba ta fi ki daraja ba sai buge rigar shi ma sai fasa zaman gidan yanzu wato kai ka duba wani mutumin kirki ne to sai ka ji an ce yayi kaza na banza sai ka auna kai dinnan yanzu zaka iya yin haka a'a to ballewa ne to ku yi tunanin kai yanzu aka ce mahaifiyarka da ke ɗakin mahaifinka za ta yi zina za ka yadda za ka ce a'a to kai tunanin wannan uwar muminai ce gaba ɗaya kuma a ɗakin annabi take to a nan abin da ya sa malam ya kawo wannan shine yanzu kai da kake cewa a usman ya je yana ta dawafi ya manta da mu kai yanzu in kafirai suka baka damar kai dawafi ka rabu da manzon Allah za ka ce a'a to kai zaton alheri ga Usman mana wannan ma'auni ne Allah ya bamu ka rinka aunawa da abubuwan da kake faɗi na sharri akan mutane kai za ka iya haka a'a to ka rinka wato ya fi maka sauki in kai kyakkyawan zato ya zama kuskure ne fiye da a ce ka yi mummunan zato kuma ya zama kuskure ne saboda haka sai malam yake cewa wa qala umar radiyallahu anhu umaru allah ya kara mishi yarda ya ce wala na bi kalimatin kharajat min imri'in muslimin sharran wa anta tajidu laha min alkhairi mahmala kar ka taba zaton sharri daga wata kalma da ka ji daga bakin musulmi amma in dai da yadda za ka kai mata fassara ta alheri to ka yi mata sai ka ji wani ya faɗa abu sai ka ga abin yana da mummunar ma'ana sai ka yi ta tunanin o oh, ya za ka ka wa abin kyakkyawan ma'ana to umar ya ce ka yi ƙoƙarin haka kawai al'ashira darasi na goma filmawa kifil harija a lokacin tsanani ya ji ta hidul a'ada a lokacin nan kuma makiya za su yi iya ƙwazo fi il isha'a ku kiyaye da kyau lokacin da kuka shiga wani tsanani ko kuna nan kuma sai kuma ku ji wata sabuwa ta shigo ku dubi an tara annabi ba zai shiga madina ba ai ba zai shiga makka ba annabi ya ce to umar ta ka je umar ya ce a garin nan ba ni da dangi a tura usman sai annabi ya gamsu da magana umar sai ya kira usman ta ka je an tafi ne a jiyo yaya al'amari yake yaya garin yake yaya kaza a daidai lokacin ana zaune cikin tsoro ne tukuna tinkan usman ya tafi ko kuma kawai sai ga wata sabuwa ta faɗo cewa an kashe usman haka kullum suke wallahi jama'a mun rufe marigayi dan uwanmu malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi mun iso daidai saitin rikadawa kenan daidai wajen gonakin nan nasu sai kawai sai wani yomin waya malam e an ce wai kai kuma an sace ka sai na ce a gani nan na tuka mota kaji sai na ce amma kai an sace nan za ka iya mini waya ba sai dai a buga maka waya ka kawo miliyan biyu ba <laughs> ko kun fahimta ana cikin tarabbubin an kashe malam jafar a to shi kuma an sace albani sai ga wannan magana ta bullo haka wato ina son ku rinka fahimtar abin ya faru mu ma a kanmu ne don karka ɗauka haka to haka jama'a kuna cikin wani tashi hankali sai kuma ku ji me sai ku ji al'isha'a wal irja da kuma kalmomi na razanawa bil mu'mini na ga muminai sai ku ji ana faɗin wasu maganganu waɗanda za su ƙara har ku hankalinku ya tashi ku ƙara razana shine al irjaf wato ai ta firgita ku yasa wannan waya ta zamani tana da alherai masu yawa tana da sharrori masu yawa daga ciki ana yin irjafi ta hanyar sai kawai sai a turo muku text shikenan sai a rikita ku a firgita ku a tsorata ku a yi muku kaza gaskiya na taɓa gaya muku yana daga cikin al'irjafu bil mu'minin yanzu kamar halin da muka samu kanmu mu musulmi a Najeriya an danne mu anan an zalunce mu anan an zalunce mu anan sai ga wani malami ya zo masallacin PZ ko ya zo masallacin Muciya ko ya zo masallacin ku kawai sai miƙe sai ce assalamu alaikum jama'a waɗannan takaddun da ke hannuna to billahi lazi la ilaha illahu ta hannun wani soja muka same su gashi gashi gashi gashi gashi sai faɗa muku magana a inda kake tukuna sai ka ji zai yi maka tashi ka koma shagonka wannan shine ake kira irjaf ku bar mutane da abin da ke cikinsu amma akwai magana ta alat ta, ta faɗakar da, da, da sanar da mutane amma ita kuma ba haka za ka zo ka tsorata mutane ka firgita mutane ba ko kun fahimta jama'a an yi mana irin haka a 1987 lokacin da aka yi a crisis na kafanca an yi mana haka a lokacin wajen 2000 2001 da aka yi ta rikicin zangon katab da sauransu sai ka ji an ce an kashe musulmi dubu kaza sai ka yi tunanin ah, musulmi dubu kaza to ai a waɗannan ƙauyukan tukuna musulmin sun kai dubu to duk wannan yana daga cikin al'irjaf wato in ma kuna da shirin ku yi wani abu to sai ku ji gaba ɗaya an nakasa ku an yi abin nan ɗinku ina fata an gane yasa Allah ya ji kan Hassan Usman Katsina a lokacin da aka yi wani dan tija tija tija tija sai ya fito gidan rediyo yi wasu jawabai waɗanda lokacin an firgita mutane an razana mutane daidai lokacin mulkin baban gidan ji lokacin mulkin eh, inda su oka ne ko suka so su kawo barazana sai fito yi wasu kalmomi na jarumta to haka ake so to amma in ya zama kun yadda an yaƙe ku da baki na gaya muku lokacin yaƙin mulkin yaƙin inyamurai lokacin civil war haka aka ba mu labarin irin yadda inyamurai suka rinka yi a cikin tashoshinsu sai suka kafa tasha ta rediyo suka sa ta tana da ƙarfi kuma suka turo ta ana jin ta a arewa sai su samu 'ya'yansu inyamurai waɗanda suna jin hausa gar su suke labarai sai ka ji da la'asar ana labaran duniya ga kuma labaran duniya mai karantawa isa ibrahim musa ah sai ka ringa mamaki sau daga hausa a bakin shi ranga to an haife shi a fage ta kano ya girma shekarar shi talatin yanzu ya gudu ana yaƙi shi kenan sai a zo a sa shi sai pretending sunan musulmi ce to yanzu haka dinnan da ake sojojin gwamnatin bayafara sun kama kano ga sarkin kano can ya gudu ya haura katanga allah sarki allah sarki ga kenan to kai yanzu ba kano da ka samu wata kwana ka makale a inugu kana inugu ka makale ka ta ce sarkin kano ya gudu ya haura katanga in ka tashi kano za ka gudu ko kuwa ka gani to gaba ɗaya shine irjaz to ba a son musulmi su rinka yin haka kar ka zo kawai ka kwarzanta musulmi na ga muku muna ginin wurin nan kawai wani ya zo lokacin ana rikicin april election din nan ya taho a guje sai na ga wani magini ya sako a guje na ce ina za ka je ya ce gashi can wance ya mu labari ya ce an yanka liman an kona masallaci na ce tsaya kai ai na ce shi ma a can ya ji na ce to wuce an yanka liman an kona masallaci ina jin har yanzu a garin nan ba mu samu labarin da aka yi haka ba <laughs> ya zo ya samu wani yana sama ya ce kai eh an yanka liman an kona masallaci zai gaba na ce tsaya ya aka yi ya ce ai gashi gashi na ce a wuce kai ya kai ka tabbata ya ce shi ya faɗa mai na ce ya wuce na ce ka ci gaba da aiki sai an tabbatar da labari tukun to yanzu an ce an yanka liman an kona masallaci kai kuma sai ka je ka kona musu na musu ka kashe nasu limamin sai daga baya so a gane ƙarya ne ka ce astaghfirullah da can baka san da astaghfirullah ba baka bincike ba sau da haka kurin rinka tsaya kuna natsuwa akan abubuwa <clears throat> to shine malam ya ce a lokaci na kunci irin wannan sai ka ga makiya kuma suna yada jita-jita da razana muminai wa huna ushi a anna usman qad qutila anan dai sai aka yada cewa an kashe usman fa'alal muslimi an yakuna hadiran min al-isha'a lallai musulmi ya yi taka tsantsan game da jita-jita fala ilai ha kada ma ya saurare ta mm. in dai ka ji jita-jita kada ma ka saurare ta wala ha. kar ya sake ya gaskata ta wala ha. kar ya je ya ruwaice ta ya karar da ita wala ya ta'assar biha kuma kai ya tasirantu da ita ko kun fahimta jama'a <laughs> wato akwai wani suna wasa haka bazazzagi ne da bakano jama'a <clears throat> shi bakanan mutumin ya da kwari ne to suna wasa da wannan bazazzagi haka turan nan sai bazazzagi sai ya je shiryo mishi <laughs> wata wata shiryayya sai da ya zo ya same shi tukuna limamin garin wanshi ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sai da suka zauna suna hira sai ce wani da Allah kai min aikin gafara da Allah ka san na je Kano e eh, dazu dazun nan na dawo to da kyar muka wuto garin ku gosulo ya fi awa uku ana tashin hankali an ce an kashe liman sai ce eh liman wani da ya ga yara na yi sai ce ka gane maka daya <laughs> to ku yi taka tsantsan jama'a kakka tasirantu don kun san wani abin mamakin ko wani lokacin wanda ya tasirantu da jita-jita har sai ku ga ya hallaka ko ya samu matsala kuma abin ba gaske ba ne sai ka ga shi wancan da aka ba da labarin nashi ya zo shi yake neman yaya wane ya shiga halin ka ce an ce an kashe ka akwai uwaye da dama an yi musu irin haka a zuwa ce an kashe ɗanki sai ta faɗi sai ta suma daga nan shi kenan sai ta yi paralyze daga nan shi kenan sai kuma abubuwa sai su rikice sai daga baya dan ya zo ya bayyana ba a kashe shi ba to kaga da farko da bata tasirantu ba shi yasa Allah ya ce allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma duk musibar da ta samu da an ce maka za ya faru sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun tuna abin da muka kana tarihin abubakar da umar lokacin rasuwa annabi umar kamar hankalin shi ya fito daga jikin shi ya tara mutane ya ce annabi bai mutu ba wanda ya ce annabi ya rasu zan kashe shi abubakar da ya zo a natse annabi ya rasu eh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yana ina aka ce aka ce rasu rasulullahi sallallahu alaihi sai ya tafi inda annabi ke je san sana annabi ya taso shikenan ya zo ya miƙe wa mutane jawabi to ana so duk abin da ya faru jama'a ku kwantar da hankalinku kakkai saurin tasirantuwa ina fata an gane ka natsu tukuna malai ya ce wal yata'akkad minhu minzul bidaya ya tsaya ya tabbatar da labarin da ya ji tun da farko anna masdaraha min al'adu eh? sai ya gano cewa ai labarin daga maki ya fito wai waye ya faɗi labarin wane a to ai wane makiyin mu ne ko kun fahimta jama'a yanzu irin abubuwan da wasu kafafen yada labarai suke yada akan musulunci da sai a rinka tsaya a duba wai waɗannan kafafen yada labaran dama waɗanne iri ne dama makiyan addinin musulunci to kenan sun ce kaza to ai babu mamaki amma kawai sai ka ce a jarida ne a rediyo ne a wannan rediyon wacce jarida a bakin wa falayata fala ya ta'ajjal al-khabar kada mutum ya gaggawa karɓar labari bal ya tasabbat ya tsaya ya tabbatar wa ya tabayyan ya tsaya ya nemi bayani wala ya tasarrafu tasarrufatin tasurrul aduwa kada ya yi wani abu wanda zai faranta wa maki ko kun fahimta shine ake kira shamatatul a'ada makiyanka sun yi maka kaza don kai kuka sai kuma ka zo kai kuka yanzu lokacin hansar ba sai su danna kamera ba suna dauka ko kun fahimta to don haka duk abin da aka yi sai ka dake ka natsu ka ɗauka to in ma kaza ya faru to shikenan me kamata yanzu a yi amma kar ka sake ka yi abin da yake kuma daga baya za ka zo kai nadama ka su maka dariya wa tudkhilul khawfa wal faz'a ala al muslimina ka zo ka shigar da tsoro da razana ga musulmi yanzu aka ce abu ya faru kai liman baka bincika ba kawai ka zo ka faɗa daga faɗe kuma ka rushe da kuka a masallacin juma'a me kake tunani mutanen gari za su ɗauka abin gaskiya ne har liman ya yi kuka to kuma liman ya yi kuka to yanzu kai waye zai fito kuma kowa ya firgita saboda haka sai ka rinka lura shi yasa in aka ce a gida kai namiji ne in abu ya faru mata na kuka yara na kuka to kai kuma in ka zo kana birgima <laughs> kaga abu ya baci gida ya kwabe don haka mata na kuka yara na kuka to kai kuma yanzu sai ka sanya za ka ka faɗi kalmomi gare su da abubuwa na na kwanciyar hankali alhadiyatu ashara at-ta'amul ma'al isha'a amrun muhimmun malam ya ce iya mu'amalanta jita-jita yana da muhimmanci ka iya manajin jita-jita in ka ji jita-jita ka sanya za ka iya taka tsantsan da ita وهنا نرى كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع الإشاعة anan dai mun ga irin yadda manzon Allah ya mu'amalanci wannan jita-jita bi aksi ma yuhaqqiqu hadfal adu sabanin abin da zai biya wa makiya bukata yanzu ku ji annabi yana jin cewa an kashe Usman da an annabi ya kwashe a guje iyo Madina me kake tunani wasu babin shi za su yi ba wasu maka za su dawo su ce mutanen maka e eh, mun tuba wallahi mun dawo gida ina son ku kaddar abin ga makka nan yan kilomita ashirin ga madina nan kilomita wajen 400 hudu a zuwa cewa annabi an kashe usman ya ce an kashe usman e to kafa mai na ci ban baki ba sai kwashe a guje iyo madina kana jin wasu bin shi za su yi ma wasu komawa maka za su yi ce wallahi mutanen maka e eh, mun tuba mun tuba ba musulunci ba musulunci to amma annabi yana jin haka sai daga hannun usman sai ce an kashe usman aka ce eh an kashe usman eh hazihi yadu usman sai annabi haka ya ce ga usman ya yi min mubaya'a kowa ya zo yi mubaya'a a je a yaƙe su dama mai su umar suke so ne kaga wasu umar sai su ce alhamdulillah bukatar mu ta biya dama mutum farko da haka muka shigo ina fata an gane to saboda haka kai ka iya mu'amalantar yadda al'amari zai kasance karka wa da makiya abin da suke so ko an fahimta jama'a fal isha'atu kana alqasd minha ko an tafita fi adadil muslimina ya ce ai ita jita jita dama manufata ita ce ta zo ta wargaza karfin musulmi wa tudkhilal firqa kuma ta shigar da rabuwar kai wal khilafa bainahum a tsakaninsu wallahi ku yi taka tsantsan haka muna zaunan lafiya a kungiyar izala wasu suka zo suka ce wai samayil idris ya ci kuɗi daga haka fa aka fara wallahi a jihar gongola aka fara jihar gongola ita ce present taraba da adamawa kuma kun san suwaye kiristoci ne suka zauna a coci ana nan zan fito muku da kaset ɗin wanda su da kansu suka faɗi suka zauna a church wannan in ya shigo cocin sai a yi isgilanci a ce abubakar gumbarka da zuwa sai a yi dariya ba mai shinkafa a sun da zuwa sai suna dariya a kan kungiyar izala suka yi taron a cikin garin jalingo kiristoci a lokacin ana a eh, benene take da suna gongola state to shi kenan da aka tayi sai aka ce ah wayan ji labarin mutanen nan suna rikici akan kaza e yau kaza da bai wuce eh, albashin pasto na coci ta ƙauye ba shikenan sai aka ce to shikenan sai aka zo aka tsara report aka buga nan jarida aka buga nan kaza shikenan eh, but wane wato a aikin jarida jama'a akwai abin da suke kira pen ne suna na alkalami za ka yi ta rubuce-rubuce ba da sunanka ba za ka yi ta yi wallahi yanzu akwai rahotanni a tashar channel news wani lokaci ne nake rubuta an ba jedi badamasi sai je karanta shi kenan ya za karanta jedi badamasi ya karanta waye zai tunanin muhammad awal babu wannan yana zaria wannan yana lagos so akwai pen name sai a rubuta kawai shi kenan sai a sa isa abdulkarim tudun wada shi kenan duk tudun wada sai ka je ka nemi wane ne wannan sunan kuma ka gano wani sai a samu ko abcd bai iya ba ba ma ya karatun jarida ta kasa gane waye wannan pen ne kawai sai suka yi haka shikenan mutanen mu suka yi ta karanta jaridar gaskiya ta fi kwabo jaridar new nigeria sai a ce to ai gashi wanda ya rubuta ma ya ce shi dan izala ne kun manta kasar din na zo na samu kwanaki da nake yin wannan abubuwan jiran giyar kasusuwa kan sakon murna fatan alheri a inda a jos aka samu wani arne dan iska yana yawo yana cewa shi dan gidan abubakar gumi ne kuma gashi ya zama kirista ana yawo ana nuna mutane shi to sai ku rinka lura da yadda abubuwa suke jama shikenan fa daga haka ne kawai aka zo sai kawai a ah, to shikenan eh to ya ci kuɗi to a kafa kwamitin bincike shi shikenan wallahi da haka suka zo suka dargaza mu ina son ku rike wannan magana tana da matukar muhimmanci haka yanzu duk abin da zai taso za su yi tunanin a ah, wai to shi ke da yanzu musulmin nan sun haɗu a wuri ɗaya eh, to ya za a raba kansu na taba kawo muku wata kissa a adam ne kawai a zantuttuka ne irin na larabawa suka ce sa ne da baki da ja da fari suna yawo kullum a haɗe zaki ya rasa yadda zai ci ga shanu barka barka amma ba zai iya cinsu ba wannan ja wannan baki wannan fari ana nan sai zaki ya san yadda ya hangi wancan baki ya ware daga waɗancan sai je ya same shi amma kai tintinin na kallon ka ina jin tausayin ka tausayi na eh kamar yaya to waɗannan guda biyu ba ka ganin ba kalan ku ɗaya ba ba ka tunanin su ne maka wani kulle-kulle sai ce eh to akwai kamar haka don ni kaga yanzu ma sun ware ban san me suke wace ce to ka gani ko to ni dama dai na zo ne in faɗakar da kai to ka lura ka yi nesa nesa da su to yanzu kun ga in da dan wata munasaba ce ta sa suka ɗan rabu garin kiwo to yanzu kullun ya gansu sun haɗu zai ware kuma yana nan yana taka tsantsan suna nan su ne mai wani abu to yanzu ya gama da bakin sai ya koma wurin jan ya koma wurin farin to kai yanzu wannan baka ganin wannan ja baka fahimtar tashin hankali ne jaja jawur abu haka ce eh, to ai ba ce a wancan baki baka ganin ya ware eh lallai kwana biyu baya shiga cikin mu to ya kamata kai hankali da su shi wancan da ya ware me yake kula maka shi wannan da kullum yana tare da kai baka tunanin wani makirci zai maka ka duba wanda ya ware an fassara maka kiyayya wanda ya haɗu da kai an ce maka shi ma kiyayya haka duk suke mana wannan adab ne almara ce amma tana da ma'ana ka fahimce ta sai ce to ranka ya daɗe ya kake gani sai ce to ka samun nake so da kai eh. zan tayan ma bakin can idan na tayan mai ka sa min ido kawai sai ce a na gode ranka ya daɗe to yanzu kun ga an gama da fari sai koma wurin jan ya ce to baka ganin waɗannan gashi gashi su ma ya musu haka to zan tayan makaza to ka samun ido to kun ga yanzu ya raba kansu sai suka koma daban-daban suke kiwo yana zuwa da ya dirmishi bakin nan sai waɗancan suka yi ta tsalle suna murna da ya gama da shi ya cinye bayan kwana biyu sai je durmushi jan nan sai fari yana ta murna da ya gama da shi to shi ba wata hila sai ce kawai ka tsaya ka tsaya cinye ka kawai hmm, ka tsaya ba wani salati ba wani haula wala gota shikenan haka wallahi ku tsaya ku lura da kyau jama'a kullun za a dubi o waɗannan fulani ne zalla to sai a ce waɗancan jikokin ɗan hodiyo ne waɗancan ku ba jikokin ɗan hodiyo ba ne a in aka dube ku dukkan ku yan izala ne sai a ce waɗancan yan jos ne waɗancan yan kaduna ne a waɗancan yan izala ne waɗancan yan salafiya ne a waɗancan yan izala ne waɗannan yan ɗariƙa ne e waɗancan baƙi ne waɗannan yan gari ne haka za a yi shi yasa an ba ku manta ba darasin farko da muka ɗauka daga zuwan annabi madina me yayi ya samar da masallaci shine inda musulmi za su haɗu na biyu fa ya tabbatar da haɗin kai tsakanin baƙi su ne mutanen muhajirai da 'yan gida su ne mutanen madina 'yan gida masu faɗa tsakanin su auzu da khazraj ya haɗa kansu waɗanda suke ake duk haɗa kansu saboda haka ku yi ƙoƙari ku fahimta abinda kake tunani a cikin kuɗin da shi za a fito a raba ku sau da haka sai a yi taka tsantsan jama'a yanzu kun san cewa hayaniyar da ta sake taso mana cikin ƙungiyar izala an yi amfani da abin banza facebook da facebook kawai aka raba mu wallahi da facebook ne a facebook ne kawai sai a je a rubuta kaza sai wane ya tsaya bincika waye ya rubuta me manufashi ba zai bincika ba shi ma sai sa yaran shi kai ma rubuta kaza to tun ana iya shaida juna shi kenan sai zama gaba ɗaya shikenan Su sai ku rinka lura jama'a ku rinka natsuwa ku rinka lura ha ka je ka zauna da waɗannan sai ka ji waɗannan sun ce ai waɗannan sun je an ba su kuɗi a wuri kaza in ka je ka zauna waɗannan ma ai su ma sun je ne muka je muka same su a wani gari to wai ba za a haɗu ba mu gano waye munafikin mu? to hatta haduwar kuma sai aka tsoratar da su game da mu da muke son mu hada su sai aka ce su yi hankali da mu su hankali da mu wallahi saboda aka duk wanda muka ce muna son gani sai ta zillewa yi ta zillewa in ga mun gan shi ko sai mun ji labarin ya je gari ka ba sai mu diran mai ba sallama yayi ta mutsu mutsu ta mutsu mutsu sai an zauna a ce mishi yan uwan juna muke yaya kaza yaya kaza idan ya natsu sai ka ji maganganu sun fara fitowa sai ka ji maganganu sun fara fitowa abinda muka yi wasu kwanan nan kenan to wallahi duk wannan abin ya kamata ku fahimta ya faru munafukai ne sun yi wa annabi kuma ba za su kyale mu ba amma alhamdulillah yaya annabi ya da su shine muke karantawa don mu fahimta mu kwaikwayi na annabi mu samu shirya sannan mu hada da addu'a sannan mu hada da hangen nesa mu hada da tunani mu hada da nazari ba kawai a ni tun da an bata min rai wallahi sai na yi maganin wani o ka manta cewa kai yanzu wakilin mutum dubu goma ne mutum dubu goma ne ke bayanka shi mutum dubu goma ne idan kuka yi kokowa to mutum dubu goma goma din nan duk kokowa za su yi ko kun fahimta jama'a to Allah madaukakin sarki ya gyara al'amuran wannan dai tambihi ne na tsaya ne mana da abin da muke cikin shi domin mu tsaya mu faɗaka jama'a malam yake cewa walakin nan lazi hasal amma sai dai abin da ya faru ba adal isha'a huwa aksu ma yuridul adu su makiya sun yada jita-jita ne domin musulmi su firgita ko su razana to sai dai akasin abin da suka so shi ya faru ala wa huwa da'watu ila bai'atir ridwan abin da ya faru shine sai annabi ya kirari yayye kuwa cewa a zo a yi mishi mubaya'a wadda aka sanya mata mubaya'a yarda Allah saboda Allah ya fara ta da cewa laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da mu'minai fatasabaqa as-sahabatu radiyallahu anhum ila al-bai'a sahabbai suka yi ta rige-rige wajen su zo su yi annabi mubaya'a wa zaharu bi mazhar mujtama nan da nan sai suka bayyana cewa kansu a haɗe almutamasak kuma kansu a haɗaɗin a dunkule suke da juna almutakataf sannan ba yadda za a iya shiga tsakaninsu amanne suke da juna almusta'id littadhiya a haɗe suke a dunkule suke amanna suke kuma a shirye suke masu sadaukar da kansu a haka wa muwajahatul a'da a shirye suke kuma su fuskanci makiya bi kulli tasmimin wa iqdam da dukkan kutsa kai da kuma sadaukar da kai wa haka za ta hawwalatil isha'a haka wannan jita-jitar ko sai ga ta ta juye kuma ta rikide litusbiha masdara quwwatin lil ummatil muslima sai ta zama wani abu da ya bayyana karfin musulmi domin kun ga da an yi jita-jitan ne dan a razana amma da yake annabi ya iya managing crisis din sai kuma abin ya bayyana cewa ai kuma musulmi karfin su ma ya bayyana ko to ku tuna jita-jita dazu da aka ce sun rami sai annabi ya ce su buɗe kafaɗa su aka ce da kyar suke tafiya annabi ya ce su yi tsalle su yi sassarfa su kewaye ka'aba su uku to shi shikenan wannan sai ya zama mai sai aka fahimci yau ai mutanen nan ma karfi ne da su ƙarya ashe ake da aka ce kaza to kuma musulmi sai ku rinka fahimta haka ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa wa nahanu don haka mu ma musulmi a yau alaina an na ta'amala ala na nahawi dole ne mu mu'amalanci jita-jita irin yadda annabi ya mata ma'ama nasma'uhu min isha'atin irin waɗannan jita-jita da muke ji jama'a wallahi jita-jita musamman jama'a musulmi ahalus sunna abubuwan da ake faɗi akan wallahi tallahi kare ba zai ci ba jama yana da wahala ka je ka ji ana faɗin alherinmu sai dai a faɗi sharrinmu a duk abin da ya faru sai dai ka ji a faɗi sharrinmu to haka suka rinka wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka canza wa annabi suna suka ce sha'irun na tarabbasu bihi raibal manun mahaukaci ne ku sa mishi ido kwanan nan zai burkuce zai haukace haka suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kahin boka ne haka eh, salih cewa suka yi dan iska ah, menene eh, makaryaci sai Allah ya ce na gadan manil kazzabul ashir Allah ya kai mu gobe za a gane makaryaci dan iska haka so a bata wa ahli sunna suna a faɗi baƙaƙen maganganu a kansu a faɗi komi a kai to shi babban abu shine sai a dawo a karanta ya annabi yayi sai akwai kwaikwayi na annabi sai ku ga an iya a wuce lafiya game da abubuwa an fahimta amma kar si mana karya mu ma mu musu karya kar su rubuta karya akan mu mu je mu rubuta karya a kansu. na sha ba ku labarin wani wanda zan ce mishi matashi a lokacin da yake abin amma yanzu ya zama dattijo dan anguwanmu ne muciya sunan shi mai kudi 1980 da jarida amana take fitowa jarida amana nan ake bugata nan nan nan nan abin nan da kaci ana ake bugata duk ranar da jarida za ta fito za ka gan shi da rawani ya yi rawani yana maganganu maganganu an kama wani dan izala a fataskum yana neman mata uban shi an kama wani dan izala a garin birnin gwari ya baiwa uwar shi unono wannan magana in ba haka ba ne allah ya lalata ne allah ya mini kaza allah ya mini kaza eh, fortunate enough waɗannan jaridun duk muna nan da su a cikin makarantar na magana za ta kai za mu fito da irinsu ka gani ba a yi wa Allah galatsi irin wannan saboda kana kin wani akan aƙidar shi ko ɗarika shi ko ƙungiyar shi kai mishi ƙarya kuma ka rantse yanzu sai larura ta kama shi larura farko ita ce Allah ya bashi shi da ran shi ya ɗora mai cuta cuta wata iri wadda an kasa gane wace iri ce in gari ya waye zai wanka ya gyara jikin shi sai fita sai fara tafiya sai yamma ta yi in huntuwa ne haka zai kama in ko ina haka zai kama yi ta tafiya sai yamma ta yi kuma sai sake juyowa ya dawo haka arba'ina sanatan na fil ardi ke haka yanzu wani wawa yana nan wai suna ce mishi mai guduma har a intanet suke sa shi akan youtube sai ka ga ya ɗauko ƙur'anai haka an loda mishi ana ƙara ɗorawa haka ana ɗora mishi haka an iya ce a ƙara ɗorawa sai a ɗora haka sai ce na rantse da allah idan izala gaskiya ce ƙur'anan nan su ci ni kai ƙur'ani ko baka ɗora shi a kabo laika ka sake ka rantse to kun gani babu lura kana yi wawaye su ne maka dariya su maka tafi su ne maka kabbara suna kai ka su baro ka ne ƙur'ani ka ɗora ƙur'ani a ka kana cewa wallahi tallahi idan abubakar gumu baya wuta allah maɗaukakin sarki ya saka ni a cikin wutan ni kada allah ya bani rahama lahira ka je lahira ne ka gani attala alghaiba am ittakhadha inda arrahmani ahada kun gani wallahi mutane ku dawo cikin taitayin ku addini ba wasa bane jama'a addini ba wasa bane ka rinka ƙarya ka rinka rantsuwa kuma akan ƙarya wallahi yana nan halin da ya samu kan shi kenan wannan amma kuma yi wannan bai sa wasu sun faɗa ba har yanzu sai suke ganin da ƙarya za su kai yanzu da ƙarya tana wani abu su abubakar gumi za su kai labari Allah malaukakin sarki kiyaye a takaitan takaitawa dai malam yake cewa ko ونحن علينا أن نتعامل على هذا النحو مع ما نسمعه من إشاعات فنحولها إلى مصدر ko masdar takafutin bainana ya kamata ya mu ma duk wata jita-jita da muka ji sai ta zama mana wani sanadi da zai zama ƙarfi gare mu da kuma haɗuwa a tsakaninmu la masdar tafrikin kar ta zama mana wani dalili na rabuwa wani za kar kuma ta zama mana dalili na abin nan eh, me yake da suna eh, na jayayya wa wahan kar ta zama mana dalili na rauni kama yuridul adu kamar yadda makiya suke su idan kana kallon wasu nigerian film da wasu abubuwa sai ka ga akwai wasu 'yan mata da ake kiransu big girls in ta samu wani ya zama babban mutum ya zama darakta ya zama permanent secretary ya zama kaza ya auri matar shi kyakkyawa yana son ta sai dai dan ya ce wato yarinya ce ba ta da gogewa ita kuma waccan gogaggiyar 'yar bariki ce ta zauna lagos ta zauna port ta je dubai ta yo shopping idan ta ya buɗe shikenan sai ta samu lambar wayar matar sai ta buga mata waya da allah wani baya kusa da ke na yi ta buga wayar shi ban same shi ba kaji abinda za ta faɗi ke ce a kewa ce ce a ke ba ki sanni ba an na tare da shi tun kan ki aure shi to shi kenan anyway ki ce dai wance tana gaishe shi to ita ko madadin ta natsu a'a tana zuwa sai ta sufa sai ta dira a kwala shi Allah ya kama ka yau shi kenan <laughs> ko kun fahimta jama'a duk wannan kun ga yana nuna rashin gogewa da rashin iya mu'amala da jita-jita to jama'a ku rinka natsuwa a masallacin ku ne a makarantar ku ne a kungiyar ku ne a ɗariƙar ku ne a cikin harkar kasuwanci ne a kungiya ce ta kaza yanzu ba ku ganin mutanen asu abin da aka yi musu mutanen asu garam sai suka ji kawai ga wata sabuwar asu ta fito tana neman ta baran baran da su tana neman ta je ta haɗa kai da gwamnati to wannan cikin yan boko kenan asu akwai wata sabuwar asu eh saboda waɗancan an yi an yi sun zama sun tsaya wuri guda to shi kenan sai wasu suka fito a su masu kishin ƙasa ne su masu kaza ne su masu kaza ne su masu kaza ne cikin duka kowaɗanne irin mutane za su yi fama da waɗannan masu tsegumin to amma abin da ake so kullum karka bayyana wautarka sannan karka fara auna ƙarfi ka fara nazari tukuna ka fara tunani wani lokacin sai ka hada da neman shawarwari shi yasa na ce musamman matasa da suke tasowa a fagen da'awa in ba manta ba hadisin mu na isra'i da muke karantawa yana nuna mana yadda in ka taso a fagen da'awa kake neman shawara waɗanda suka dade a fagen kake neman shawara da addu'a da fatan alheri ta iyayenka da malamanka da kakanninka da sauran mutane iri-iri ina fata an gane to yana da kyau wannan darasin mu ɗauke shi a matsayin haka amma dai duk yadda za mu kan mu rinka bayyana wautar mu duk yadda za mu rinka tsayawa muna natsuwa sannan kuma mu rinka tsayawa muna neman shawara kuma an ba mu shawara ba lallai ne ta zama yadda muke so ba kamar yadda na gaya mana jama'a wallahi duk waɗannan da kuke jin ana ta rudani da su a najeriya da sauransu irin su ibrahim zazzaki da sauransu duk tare muka taso a cikin tafiyar mss to amma abin da ya bambance mu da su shine idan abu ya faru sai mu mu tafi wurin malam bakar gumi sai malam bakar gumi sai ce to ku yi haƙuri ga yadda za ku yi wallahi ba ma jin daɗi don mu abin da muke so ya goyi bayan mu amma mu kuma sai muka yi placing kanmu a inda ya dace na ɗaya mu gane mu yara ne na biyu muka gane mu ɗalibai ne na uku muka gane shi malami ne kuma dattijo ne to sai muka yadda ya fi mu to above all sai muka fahimci mu ba inda muka je daga gida sai masallaci shi kuma ba inda bai je ba to da wannan in ya ce kar ku yi kaza ku je kaza za ku yi sai mu ji ba daɗi amma sai mu ce shikenan algafata malam ba komai sai ce ku je ku yi hakuri Allah ya sa albarka ku yi hakuri wani lokacin har ka fita sai ce kar fa ka saba abin ne ka ce mishi to da su kuma lokacin su sun sai su ce a'a aya kaza a cikin alkur'ani da Allah ya ce wa mallam ya yahkum bima anzalallahu fa huwa kaza wannan aya ce ko ba aya ba malam bakar to kai in ba sakarai ba ka jawo wa malami aya kana karantar da shi ita ne koko tafsirin ta kake koya mai shi da ya rubuta tafsiri har ya ci eh, lambar duniya ta iya karatu duk da sai ka amma a'a sai ka ce wannan aya aya ce ko ba aya ba in ya ce a'a ka tsaya sai a'a aya ce ko ba aya ba in ya ce aya ce sai ce to shikenan ta ishe ni tunda dai aya ce ni ta ishe ni ba na son ra'ayinka shikenan to amma wani abin takaici shine da girma ya kama su kuma dole sai suka da abin abubakar gumi yake gaya musu shi suka dawa suna yi yanzu sai a zo kuma sai abu sai ce a ku bari a a gaya dpo kuma da sun ce dpo ɗagutu ne wanda ya je wurin shi ya zama kafiri ta gani so akwai abin da ƙuruciya ku kiyaye rashin gogewa sannan rashin nuna a karatu duk waɗannan factors ne da ya kamata matashi in ya taso ya tsaya ya auna kan shi don abu ya faru sai ya ce to barin tafi wurin malam wani algaba ta malam ga halin da muke ciki a anguwanmu a garin mu ga yadda muke ciki a masallacin mu ga abin da ya taso menene malam zai ba mu shawara to ba lallai ne shawarar ta zama yadda kake so ba to amma da sai ka je ka bi ta a hankali sai ka ɗabbaka ta sai ka ga to me zai biyo baya ko kun fahimta jama'a shi yasa ka ga wani lokacin za mu zo za mu magana nan mun ce za mu kaza sai wani dattijo sai ce to yana ba mu shawarar kaza yana ba mu shawarar kaza ga yadda ya kamata sai ka ga sai mu saurara me yasa saboda ai shekaru da Allah ya tara akan wani ba a banza ba ne ka je ka siyo su a kasuwa to gogewa da Allah ya tara wa wane ba banza ba ne